aiki masu gulma kaina na bar su da aiki kullum gaba gaba masu min hasada haka ke mini taki ni ba ko a jikina da talauci kadai nake iya yaki